وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau muna shira cikin tafsirin suratul hajji da ba mu gushe ba aya ta sha biyu ko ta sha uku na kafin mu shiga akwai wanda yake tambaya cewa shin ya halatta mutum ya rika ji a cikin zuciyarsa ya rika jin ko a cikin zuciyarsa har ma yana faɗa wa wasu mutanen cewa kafin mutum ya mutu ya san makomarsa tambayar dai ba ta fito sosai ba amma dai abinda nake fahimta daga tambayar yana so ya ce mutum yana iya sanin makomarsa har ma ya riƙa gaya mutane shi ga makomarsa ce shi ɗan aljanna ne ko shi ya ce ɗan wuta ne mutum baya sanin makomarsa sai dai ya yi kyakkyawan fata kamar yadda musulunci ya koyar da mu kullum mu rika addu'a ربنا لا zai قلوبنا na إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أوبنجيجمو كدك كركتر da mu bayan ka shiryar da mu ka ba mu rahama daga wajenka domin kai ne mai yawan kyauta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda ka bawa kullum ya rika roƙon ubangiji subhanahu wata'ala sabati wato tabbata da tsayawa daram akan addinin Allah har Allah ya karɓi ransa amma zukata a hannun ubangiji suke shi yake zuya su yadda ya ga dama don haka muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da zukatanmu akan addininsa wannan kuma yana cewa hukuncin auren da aka yi saki biyu da baki amma na ukun kuma a takarda to babu bambanci da yin saki a takarda ko da baki duk saki inda har wanda yake da sakin a hannunsa ya ce ya yi sakin shi na ya taka shi saki ba wai sharaɗi sai an rubuta shi ke tabbata ba da zarar mutum ya furta ya saki matarsa shi na ta saku wadda rubutawa wata shaida ce kuma don kada a samu jayayya a gaba amma wai ba rubutawa ba ce take tabbatar da saki in ba rubuta ba a ce ba sakin bai yi ba sauraka ya sake ta sau biyu da baka ya sake ta na uku a rubuce ya yi saki uku kenan menene hukuncin musulmin da yake munana wa ɗan uwansa zato babu kyau munana wa ɗan uwa zato dan uwanka wani bangare ne naka da ba za ka munana wa kanka zato ba to haka nan ake buƙatar kakka munana ma dan uwanka zato almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan annabi ya ce mumini da mumini kamar gini ne da sashinsa yana ƙarfafa sashi wato yana ƙara ƙarfi ne da sashi النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراهمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مثال المؤمنين وجن توسين جونانسو دا قونر جونانسو دا سن جونانسو kamar jiki ɗaya ne wanda idan wata gaba ta kamu da ciwo sauran jiki gaba ɗaya sai ya ɗau zazzaɓi da rashin bacci sauraka muminai abu ɗaya ne jiki ɗaya ne sauraka baya da kyau ka rika munana wa ɗan'uwanka zato in ma ka ji wani abu wanda aka faɗa a kansa ba mai kyau ba to yi ƙoƙari ka ba shi uzuri ka ba wa abin kyakkyawar fassara ta yadda za ka kubutar da shi Allah yana cewa laula iz sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين me ya hana lokacin da suka ji wannan labari mara daɗi mara kyau muminai maza da muminai mata sun yi wa kawunansu zaton alkhairi kaga sai Allah ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim da sun yi wa kansu kyakkyawan zato su ce wannan abin karya ne haka ake so ka zanto mai kyautata wa ‘yan uwanka zato in ka ji wata magana daga bakinsa in tana da kyakkyawar ma'ana da za ka ba ta to ka yi ƙoƙari ka ba ta wannan kyakkyawar ma'ana don ka kutar da shi ba har kullum ka riƙa yi wa maganganun ɗan uwan ka same shi da laifi wannan baya da kyau ba kyau annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyakum wadh-dhann fa inna zanna akdhabu al-hadith ko guji zato zato shi yafi shine mafi wato zancen da ya fi zama ƙarya wato yanzu ka sani ba kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami sun <coughs> ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ka ɗauko daga ta baya min dunillah yad'u min wa ma ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضروه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير muna kan wannan ayoyi guda biyu waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake ƙara sifanta mutumin da yake bautawa Allah akan gaba wanda yake raba kafa yake tararrabi game da bautar Allah bai tsaya ya nutsu ya nutsar da zuciyarsa guri guda ba wajen wa Allah yana bauta wa Allah ne yana sa ran in ya ga da kyau shi ke ya ci gaba in kuma ya ga wani abu wanda bai masa daɗi ba to ya ja da baya Allah subhanahu wataala ya ce shi wannan kafiri da yake irin wannan kafirci ko munafiki da yake wannan munafici yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u yana kiran wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfana da shi ba labi'sal maula wa labi'sal ashir Allah ce tir da wannan aboki tir da wannan mataimaki kuma lalle tir da wannan aboki Allah ce yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yana kiran wanda cutarwarsa tafi kusa akan amfanarwarsa to anan ne muka tsaya ubangiji subhanahu wataala yana maganar cewa a ayar farko ya kore cewa wannan abu da suke bautawa ko yake bautawa ba zai amfane shi ba zai cutar da shi ba ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u ba zai cutar da shi ba ba kuma zai amfanar da shi ba zalika huwa dalalul ba'id Allah ce wannan shine bata mai nisa sanan ubangiji sai sake cewa yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yana bauta ma wanda cutar wasa tafi amfanarwarsa kusanci to kaga a farko kamar an nuna ba zai amfanar ba kwata-kwata a kuma aya ta biyu kamar an tabbatar da cewa yana cutarwa yana amfanarwa amma cutar ta fi kusa akan amfanarwa to ne muke maganar abubuwan da malamai suka faɗa dangane da bayanin ma'anonin duka ayoyin guda biyu inda muka tsaya akan maganar ibnu taymiya alaihi rahmatullah ibnu taymiya yake magana akan wannan gaba yad'u abinna yad'u ma la yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu yana bauta ma wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba ibn taymiya alaihi rahmatullah yake cewa wannan korewa ne Allah subhanahu wataala yake yi ga dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba cewa bai mallaki amfani ba bai mallaki cutarwa ba kowane abu da ake bauta ba Allah ba yace wannan ya kunshi dukkan wani abu da ake bauta ba Allah ba sawa'un mala'ika ne ko mutum ne ko aljan ko taurari ko gumaka dukkaninsu ubangiji ya ce dukkan wani abu da za a bautawa ba zai amfanar da mai bauta masa ba ba zai kuma cutar da shi ba ya ce fa'in da masu wallah la yamliku la li nafsihi wa la li ghairihi wa la duk wani wanda ba Allah ba bai mallakar wa kansa cutarwa ko amfani ba ballantana yi wa wani wato shi a karan kansa ba zai iya mallaka wa kansa cutarwa ko amfanarwa ba ballantana ya mallaka wa kansa wani waninsa cutarwa ko amfanarwa wannan koma wane ne da za a bautawa ya ce a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya kisara dangane da annabi isa alaihi da bautawa annabi isa da suke yi a matsayin dan allah ne ko ɗayan uku allah ce bal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات رغايشي سنباتيشي وأمه صديقة ما يفيس كما صديقة كانا يأكلان الطعام سودك بين سنة أبنشي التي انظر كيف نبين لهم الآيات كدوبا كغير مكي مسو بيان آيوي دكي دكي ثم انظر أن يؤفكون سنن كدوبا كغير أكي كركت ta yaya ake karkatar da su sannan Allah ya ci gaba da cewa qul ata'buduna min dunillahi shin ka gaya musu shin za ku rika bauta ba wani ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda ba zai mallaka muku tutarwa ko amfani ba wallahu was samiul alim Allah shine mai ji mai gani Allah shine mai ji masani to kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana magana akan annabi Isa alayhi salam yana magana a kan masu bautar annabi isa alaihissalam ya kuma nuna musu cewa suna bautawa annabi isa alaihissalam duk da cewa da shi da mahaifiyarsa dukkaninsu masu bukata ne kana ya kula da ta'am dukkaninsu masu bukata ne to ya za su bautawa wanda la yamliku li nafsihi darran wala naf'an bai mallaka wa kansa amfani ko cutarwa ba su bar Allah wanda shi yake da wannan sannan Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cika makin annabawa yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah kace ban mallaka wa kaina wani amfani ko wata cutarwa ba sai abin da Allah ya ga dama wannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi karan kansa kenan wanda a cikin halittar Allah babu kamar sa amma Allah ya ce ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ban mallaki amfanar da kaina ko cutar da kaina ba sai abin da Allah ya so hakanan nan yace qul inni la amliku lakum darran wala rashada ka gaya musu qul ka ce musu inni lalle ni la amliku lakum darran wala rashada ban mallakar muku ban mallakar muku cutarwa ko amfanarwa ba ko kuma shiryarwa haka nan gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala yi ta mai gaba daya yace ma ya fita nasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al hakim ubangiji subhanahu wataala ce babu abinda duk abinda Allah subhanahu wataala ya sakarwa mutane ko ya bude wa mutane na rahama to babu wanda ya sai rike wannan abin hakanan nan abinda Allah subhanahu wataala ya rike na rahamarsa to kuma babu wanda zai sako shi bayansa sauraka komai da samu da rashi da kwai da babu duk daga Allah ne babu mai bayarwa sai abin da ya bayar babu mai hanawa idan ya bayar saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna komai yana hannunsa yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi rahmatihi man yasha ubangiji yace idan ya shafe ka wa in yamsaska idan Allah ya shafe ka bidurrin da wata cuta wala kashifa lahu illahu babu mai yaye maka wannan cutar sai shi hakanan wa in yuridka bi khairin in ko ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlih babu mai iya mayar da wannan falalar ta ubangiji ya hana ka same ta don haka ubangiji subhanahu wataala yana samun waɗanda ya ga dama da rahmarsa haka nan yake cewa qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi durrin hal hunna mumsikatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu mutawakkilun Allah ce ka gaya musu afara'aytum yanzu ba ku gani ba ba ku ga abin da kuke bautawa ba Allah ba in aradani Allahu bi durrin in Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu durrihi shin ababen bautar da kuke bautawa za su iya yaye wannan cutar da ubangiji ya nufe ni da ita Au aw ni bi rahmatin ko ya nufe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatin. shin ababen bautar nan naku za su iya rike wannan rahama ta ubangiji babu wanda zai iya cewa eh qul to ka gaya musu hasbi Allah Allah ya ishe ni komai alaihi ya yatawakkalul mutawakkilun ga Allah kadai masu dogaro suke dogara haka nan sahibu yasin shi ma yake gaya wa mutanensa wa mali wa mali la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un me zai hana ba zan bauta ba wanda shi ya kage halitta ta ba kuma da ni da ku gaba daya zuwa gare shi ake mayar da mu attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni arrahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni idhan lafi dhalalin mubin inni amantu rabbikum fasma'un yake cewa shin yanzu na bauta ma wasu abu yanzu na riƙe wasu abubuwan bauta ba Allah ba idan Allah mai rahama ya nufe ni da wani wa in yuridin rahmanu bidurrin in Allah ya nufe ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an cetan su ba zai wadatun ba zai amfanar min da komai ba wala yunqizun ko ba za su iya tsirar da ni ba ba za su iya kubutar da ni ba inni idan lafi dalalin mubin idan har na yarda na riƙe wasu abubuwan bauta ba Allah ba na bar Allah to lalle ina cikin bata mabayyani sannan ce inni amantu bi rabbikum fasma'un da haka ni lalle na yi imani da ubangijinku sai ku saurari wannan nasihatawa saboda haka ubangiji subhanahu wataala a ayoyi da dama ya kore yewar samun amfanarwa ko mallakar amfanarwa ko cutarwa daga kowane ne kowane ne shi mutum ne ko aljan bala'ika ne ko manzo ko mutane ne ko duwatsu ne ko mamini ne mala ibn taimiyya ya ci gaba da cewa fadar Allah su bani wata ala da ce ya da'o min lahi ma la yadhurruhu wa ma la yana bautawa wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba ba zai amfanar da shi ba ce wannan korewa ce ta gaba daya kamar yadda ya ce yamliku lahum wala yamliku lakum wala yamliku wala bai mallakar musu da amfani ko cutarwa ba fa huwa la yaqdiru an yadurra ahadan ba shi da ikon da zai cutar da wani sawa'un wannan din ya bauta masa ko bai bauta masa ba kuma ba ya da ikon ya amfanar da wani sawa'un wannan din ya bauta masa ko bai bauta masa ba daga cikin malamai akwai waɗanda suka fassara wannan gaba ko wannan faɗar ubangiji subhanahu wata'ala yad'u min dunillahi ma la yadurruhu ay in lam ya'budhu wa ma la yanfa'uhu ay in abadahu suka ce yana yana bauta ba wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba in ya ki bautarsa ba kuma zai amfane shi ba in ya bauta masa ce to akwai waɗanda suka fassara wannan gaba da wannan tafsirin la ruhu in lam ya'budu wa la yanfa'uhu in abadahu ba zai amfanar da shi ba zai cutar da shi ba in ya ƙi ya bauta masa ba kuma zai amfanar da shi ba in ya bauta masa yace to sun yi wannan ne dan su nuna cewa wannan mutum ko wannan abin bautar ba wanda zaka bauta mashi bane ragabatan wa rahabatan ragaban wa rahaban da Allah ya ce yad'una na ragaban wa rahaban shi wannan babu wani abu da zaka yi a wajensa ka bauta masa ka bauta masa kuma babu wani abu da zaka ji tsoro suraka wani irin abin bauta ne wannan sabanin ubangiji subhanahu wataala wanda shine yake karrama waɗanda suke bauta masa yake jin kansu sannan kuma yake wulakanta waɗanda suke ƙin bauta masa yake yi musu ukuba to shi wannan ba shi da wannan damar ko ba shi da wannan ikon ba zai iya taimaka ma mai bauta masa ba ba zai iya cutar da wanda ya ki bauta masa ba to shine malam ce. wannan tafsirin da suka yi kenan a dunkule yace amma magana ta ƙeƙe da shi shine wannan da abin da kuke bautawa la yadurru wa la yanfa'u mutlaqan gaba ɗaya ba zai cutar ba zai amfanar ba Allah subhanahu wataala allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay wanda rahmarsa ta yarwaci komai yana amfanar da kowa da kowa sawa'un ka bauta masa baka bauta masa ba yana amfanar da kai da wanda ya bauta masa da wanda bai bauta masa ba amfaninsa bai taƙaita kan wanda suka bauta masa kaɗai ba dukkan wasu ni'imomi da suke kewaye da mu da muke amfana da su a rayuwarmu duka halittarsa ne kuma ba su keɓanta ga waɗanda suka yi imani da shi ko suke bautarsa ba kowa yana amfana da wannan sannan kuma ubangiji su wata ala shine ad-darrun nafi' shine mai cutarwa mai isar da cuta shine kuma mai amfanarwa qadirun ala an yadurra man yasha Allah yana da iko ya isar da cutarwarsa ga wanda ya ga dama wani lokaci yakan saukar da cutarsa ga waɗanda suke bauta masa wato waɗanda suke bauta masa ma wani abu na cuta yakan same su wanda kuma wannan rahama ce daga wajensa yana da hikima cikin ayyukansa ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin annabi ayyub yana cewa masaniyar durru wa ta arhamur rahimin ce ya ubangiji cuta ta same ni amma kai mafi jin kai masu jin kai ne wato wannan baya korewa ubangiji rahamarsa kasancewar ya saukar da rashin lafiya ga annabi ayyub annabi ayyub bai manta da cewa ubangiji arhamur rahimin ba ne saboda ubangiji yakan yi wa bayansa wannan shi yasa ce wa in yamsaskallahu Allahu bi durrin kaga ashe ubangiji shi ke shafar wato bawansa da cuta yamsaska Allahu bidurrin sai ce fala kashifa Falahu illa huwa babu mai yayi wannan cutar sai shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah kace ban mallaka wa kaina amfani ko cutarwa ba sai abinda Allah ya ga dama wato abinda ya ga dama ya same ni na amfani ko abin da ya ga dama ya same ni na cutuwa amma ni ba zan iya wa kaina komai ba to haka nan ubangiji subhanahu wataala yake yaban bayansa na kwarai yake cewa wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba's sune waɗanda suke haƙuri da juriya a lokacin da suke cikin yunwa da rashi wadh-dharra'i ko suke cikin cututtuka wa hina al-ba's ko lokacin da suke cikin yaƙi sukan yi haƙuri ubangiji ya yaba musu saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kore ayar farko ya kore cewa babu wani wanda yake da damar ya amfanar ko ya cutar ya amfanar ya ko ya cutar amfanarwa ta gaba daya ko cutarwa ta gaba daya ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne yake da damar ya isar da amfanin amfaninsa ga wanda ya ga dama ya kuma isar da cutarwa sa ga wanda ya ga dama don haka shi yake da wannan iko to amma faɗar ubangiji kuma da ya ce yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yana bauta ma wanda lalle cutarwarsa tafi amfaninsa kusanci tafi kusa ya ce a nan da farko ubangiji subhanahu wata'ala ya kore ma waɗannan ababen bautawa cewa a karan kansu suna da iko su yi wato a aikace za su iya yi allah ce ba za su iya yi ba ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu A nan kuma abin da aka tabbatar shine wani masdari ne aka jingina shi zuwa ga ga suna darruhu cutarwarsa amma cutarwarsa din nan ana nufin shi yi ta ko ku sababi ne na cutarwar saboda haka mala yake cewa ita idafa takan kasance li adna mulamasa ta kowace irin alaƙa takan sa a ayi idafa <coughs> akan jingina masdari zuwa ga fa'ilinsa a ce misali darbul amiri wato amir shine sarki sarki yayi duka kaga dukan nan masdar ne an jingina zuwa ga alfa'il zuwa ga alfa'il akan iya jingina zuwa ga maf'ul wanda dukan ya samu a ce darbus sariki misali dukan barawo kaga nan jingina masdar din aka zuwa ga wanda aka doka sabanin na farko an jingina shi zuwa ga wanda ya dukan akan jingina masdar zuwa ga lokacinsa zamaninsa kamar bal makrul laili wan nahar makircin dare da rana kaga dare da rana ba su suke makirci ba amma ana nufin makircin da ake yin sa da daddare da wanda ake yin sa da rana an jingina sa zuwa ga zarfin sa zuwa ga lokacin sa akan iya zuwa zarful makan ko zarful zaman a ce misali darbu sijni dukan kurkuku ba ana nufin kurkukun yayi duka ba ko shi aka doka ana nufin dukan da aka yi a cikin kurkuku saka idafar masdar saka shi masdar akan yi idafar sa zuwa ga abubuwa daban-daban to na da ce darruhu ba ana nufin cewa shi abinda aka jingina wa shi ya yi cutarwar ba kamar yadda in ka ce darbul ami'a abinda in ka ce darbul sajin ba kana nufin shi ya dukan ba ko ka ce makarun laili wannan hari, ba kana nufin cewa dare da rana su ne suka yi makircin ba amma an yi ne a cikinsu, su saboda haka alakar da take tsakanin wanda ake bautawa ba Allah ba da kuma cutarwar da take samun waɗanda suke bauta masa ita wannan alaƙar ita ce take ta sababa wannan idafa ɗin aka ce roho, kamar ubangiji yana cewa kuna bauta ma wanda sharrinsa ya fi kusa fiye da alherinsa ko asarar da ake samu cikin bautarsa ta fi kusa fiye da ribar da ake samu wannan shi ne abin da kawai ake nufi saboda haka alaƙa ce ta sababiya alaƙa ce ta sababi wannan bautar da kuke yi ta sababa ku samu ku fada cikin wata cutuwa shi ne dalilin jingina masa cutarwar amma ba wai dan shi yake yi da kanta ba kamar yadda annabi ibrahim alaihissalam yake cewa rabbi hunna adlalna kathiran minan nas ya ubangiji lalle gumakan nan sun batar da mutane da yawa anan annabi ibrahim alaihissalam ya jingina batarwar zuwa ga su gumakan yace sun batar wal idlalu huwa darar batarwa cutarwa ce domin cutarwa ce ga wanda suka batar haka nan da Allah subhanahu wataala yake cewa ma duhun ghayra tatbib babu abinda gumakansu da suke bautawa lokacin da azaban mu ta zo musu babu abinda suka kara musu sai halaka babu shakka a ba su yi wani abu na kara musu halaka a aikace ba amma kuma su ne sanadiyar abinda duk ya same su na wannan azaba to saboda haka akan yi wannan alakanta masdari zuwa ga ga abin da aka jingina masdarin zuwa gari saboda wata alaka da take tsakaninsu ba lalle sai ya zanto shi ya aikata abin ba malai babu misalai a cikin maganganun mutane mutane sukan ce ahlakan nasa dirham wa dinaru ce dirhami da dinari sun halaka mutane kamar ka ce naira da dala naira da dala sun halaka jama'a kuɗi ya halaka jama'a kaga ai shi kuɗin ba shine yake halaka mutane ba amma a sanadiyar ne mutane suke halaka ko a ce ahlakan nisa al-ahmarani al-zahabu wal-hariru a ce zinari da sa al-harir a wancan lokacin tufar al-harir ga mata kamar ka ce leshi wato sa sayan gwalagwalai da kayayyaki masu tsada sun halaka mata kaga gwal da kaya mai tsada ba shine halakar ba amma shi sanadiyar halakar su hakanan mutumin da zai so wani ko wata ya mutu wajen santa har ya shiga wani hali na rashin lafiya ko na susucewa a dalilinta akan ce wance ta halaka wani ko ta azabta shi ko abin da ko ko bata san ma abin da yake ba takila shi kadai yake haukansa irin soyayyar social media ce <laughs> sau haka bai ba san ma sai yana yi ba to amma dai aka tashi magana sai a ce kai ta halaka shi to wannan alakar jingina halakawar ita ce sababiyya wato ta yi sababin halaka shi to ire-iren wannan yana nan a cikin maganganun mutane da yawa da ce mai hassada wato wanda yake ake wa hassada ya halaka masu yi masa hassada mana ya azabtar da su su suna can suna hassada su ta ma shi bai san suna yi ba akwai hadisi a cikin sahihaini hadisin amr ibn auf daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi mal faqru akhsha alaikum ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما wa وتهلككم كما أهلكتهم ba talauci nake ji muku tsoro ba annabi yake ga sa. ba talauci ne nake ji muku tsoro ba abinda nake ji muku tsoro shine a shimfiɗa muku duniya a yalwata muku duniya idan ku ya buɗe kamar yadda aka yalwata ma waɗanda suka gabace ku saboda haka ku riƙa gasa wajen tara ta wajen neman ta kamar yadda suka riƙa gasa ta halaka su kuma ta halaka ku to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya jingina halakarwar zuwa ga ita duniyar da ake gasa a kanta duk da cewa ita duniya ba ruwanta da maganar ita halakar da kai amma ita ce ta yi sanadiyar halakar to shi yasa aka jingina maka wannan to sai ce to haka nan wanda ake bautawa ba Allah ba ko ma wane ne ba kowanne daga cikin su ne ya umarni a bauta masa ba daga cikin waɗanda ake bauta ba Allah ba akwai da yawa waɗanda ake bauta musu ba da umarni lokacin da nake nan a tsakaninsu ina nan da raina ina sa ido akan abin da suke yi don haka ban su sun yi bautar wani ba Allah ba amma bayan komawa ta gare ka kai da san me suke yi kai ne masanin komai to kaga anan waɗanda suka bauta masa ba da umarninsa bane ba da umarnin wani nashi bane anta qulta lin nasi anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah kai ne da mahaifiyarka kuka ce ku rika bauta muku ba Allah ba sauraka su ba su suka yi umarni ba haka nan duwar watsu da ake bautawa dutse ya yi taba cewa kuto a bauta ba ya taba cewa a bauta masa ba gumakan da ake sassaƙa da duwa duwatsu da itatuwa babu wani gunki da ya taba kira a bauta masa hakanan bayan Allah na kwarai mala'iku da annabawa da salihai daga cikin mutane da aljanu da waliyan Allah da yawa da ake bauta musu wanda ba su san ma ana yi ba wani abin ma sai bayan koma ga Allah abin ya zo ya lalace aka ci gaba da bautarsu to duk waɗannan ba su yi ba saboda haka shi wanda duk za a kirawo ba Allah ba subhanahu wata'ala ba zai amfanar ba ba kuma zai cutar ba sai dai kuma a sanadiyar samuwarsa a sanadiyar shi karan kansa abin ya faru saboda haka an bauta masa a sanadiyar samuwarsa to wannan ita ce shine abin da aka sa alakar da ta sa aka jingina cutarwar zuwa gare shi amma ba don cewa cutuwar tana hannunsa ba to wannan shine bambanci tsakanin ayar farko da aya ta biyu ayar farko hukunci ne take barwa na bai ɗaya ga dukkan wani abin da za a rike ana bautarsa ba Allah ba la zurru wa la yanfa'u ba ba zai cutar da bauta masa ba ba kuma zai amfana da shi ba da rabautarsa da rashin bautarsa duk ba zai iya masa wani abu ba a shi karan kansa wannan abin da yake bautawa aya ta biyu kuma tana nuna cewa wannan bautar da kake yi masa ta sabbaba kai ka cutu domin bauta ma wani Allah ka cutu domin ubangiji subhanahu ala zai kama ka da wannan babu wani amfani da za ka samu daga wannan shine Allah ce la maula la maula ai la nasir lalle da wannan mataimaki haka wa la ashir kuma lalle tir da wannan aboki wato wanda mutum ya rike shi yana bautarsa da sunan zai taimaka masa ko da sunan shi ne wanda zai zama abokinsa mai taimakonsa Allah ce tutar da shi domin ba zai iya zaka rike wannan a matsayin abin bauta lalle mutum ya yi asara ba karami ba <coughs> shi ne da alamatu sa'idi yake cewa fa inal maqsuda min al-maula wal ashir husulun naf'i wa daf'u darari maqsudin aboki da kuma abin nan mataimaki ko aboki shine samun amfaninsa ko kuma wato kaɗe cuta karewa daga cutarwa fa idza lam yahsul shay'un min hadha in ba a samu ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu ba fa innahu mazmumun malum to wani abin suka ne abin zargi سنة الله يجيب ونشيوا إن الله يدخل الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم من يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ Allah ce inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati lallai Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai jannatin ta min tahtihal anhar aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. inna Allah ya fa'alu ma yurid lalle Allah yana aikata abin da ya yi nufi Allah subhanahu wata'ala ayar da ta gabata ya yi bayanin yadda munafukai suke bautar Allah ya yi bayanin irin halin da abin da suke wa yake ciki suna bautar Allah ala harfin akan gaba in sun samu abin da suke so su ce gaba in samu ba su koma su ja da baya sana abinda suke wa din abinda suke bautawa ba shi da wani amfani domin ba zai cutar da su ba zai amfana da su ba sai ma dai su cutu da bautar da suke yi masa to sai anan ubangiji kuma sai ya faɗi wato kaso <coughs> na gaba su ne kaso mumini dama mun ce Allah subhanahu wataala ya ambaci kafirai kafirai ubangiji subhanahu wataala ya ambaci kashi biyu akwai wanda yake kafiri ne shi mabiyi ne kawai shi dan amshin shata ne kawai a kafircin shi ne farko minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid sai kuma kafirin da yake jagora ne shugaba ne su ne waɗanda suke jagorancin tafiyar kafircin man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir saniya yatfiha zuwa ƙarshen ayar sai Allah ya faɗi kuma kaso na biyu sune munafukai su waɗanda suka ƙiyarda su yi imani gaba ɗaya suka raba ƙafa mu zabzabi na bai na zalika la’ila ha’ula’i wa la’ila ha’ula’i to sai so na uku su ne muminai ubangiji su subhanahu wata'ala yadda ya ambaci kafirai kala biyu kafiri kala biyu akwai kafirin da yake mabiyi ne akwai kafirin da yake shugaba ne Allah ce in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau to kuma haka nan waɗanda suke bayyana imaninsu waɗanda suke cewa mun yi imani su ma iri biyu ne a waɗanda suka yi imani amma imanin nasu a baka yake kawai bai shiga zuciya ba qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ko kuma munafikai waɗanda suke cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin saboda imanin su a baki yake amma bai je har zuci ba sai kuma mu'minai waɗanda suka ce sun yi imani daga zuci har baka har har gabobin su gaba ɗaya sun yi imani to kamar yadda aka kasa kafirai gida biyu da shugabanni da mabiya to haka su ma masu cewa mun yi imani aka kasa su gida biyu da waɗanda suke yin imani amma imaninsu bai je zuciya ba man ya abudullaha ala harf ya shigo ana tare da shi amma yana wato kaffa kaffa bai saki jiki da addinin ba sai kuma waɗanda su kuma sun yi imani imanin ya ratsa zuciyarsu to su ne Allah kuma zai bayanin su anan ce inna Allah yudkhilul amanu wa amilus salihati lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka na kware amanu suka yi imani da Allah subhanahu wataala a matsayin ubangiji abin bauta shi kadai babu wani abin bauta da gaskiya sai shi suka tsarkake shi suka tsantsanta bauta gare shi shi kadai sannan suka yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na littafinsa alkur'ani suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani da sauran shikashikan imani duka imani da ranar lahira imani da kaddara mai kyau da mara kyau duka suka yi imani da waɗannan sannan kuma wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai suka yi ayyuka na kwarai wato suka rike abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a suka bauta wa Allah da shi domin abinda ake cewa aiki na kwarai shine abinda ya zo daga Allah da manzansa dukkan wani abinda Allah subhanahu wataala ya zo da shi ya aiko manzansa da shi manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a littafinsa ko a sunnar a littafin Allah ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ya karbe shi ya bautawa Allah da ikhlasi wannan shine al'amalus salih al'amalus salih ba zai samu ba ba zai cika ba sai ya samu rukunan nan guda biyu zai ya dace da shari'a kuma an yi shi da ikhlasi wato dan Allah ina ka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba wannan aikin bai zama al'amalus salih ba mutum ya yi ikhlasi a cikin aikinsa amma kuma aikin bai dace da sunna ba to wannan ba zai zama al'amalu salih ba ko kuma mutum ya yi aikin da yake da ikhlasi abin aikin da ya dace da sunna ya dace da shari'a amma kuma ba dan Allah ya yi shi ba babu ikhlasi to wannan shi ma ba zai zama al'amalu salih ba ballantana kuma wanda ya rasa duka biyun wanda ya zama bai dace da sunna ba bai dace da shari'a ba kuma mai yin sa ba ikhlasi to kaga wannan shi min babu aulama ba zai zama cikin wannan kaso ba na haka cikin kaso hudu din nan na hudun shi kadai ne Allah yake kira al'amalu salih shine wanda ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma me shi yayi shi dan Allah to wannan <clears throat> shine al'amalu salih na haka sun yi imani imanin nasu yayi naso bai tsaya kawai a zuciya ba bai tsaya kawai a fatar baki ba ya zanto har a gaɓoɓinsu gaɓoɓinsu sun gaskata abin da suke faɗa na cewa muminai ne saboda shi imani ba zai tabbata ba sai da ayyuka na gaɓoɓi ayyuka na gaɓoɓi su suke tabbatar da imani imani yana farawa daga ƙudurcewa zuci sannan harshe ya furta sannan gaɓoɓi su aikata sannan gwargwadon irin yadda mutum zai yi ayyuka na ƙwarai kuma gwargwadon yadda imaninsa zai ta haɓaka gwargwadon yadda ayyukansa za su rika raguwa ko su rika ja da baya gwargwadon yadda imanin kuma zai rika ja da baya yana raguwa saboda ka imani yana karuwa da kyawawan ayyuka yana raguwa da munanan ayyuka yana karuwa da kyawawan ayyuka duk sanda ka ji wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai kokarin kwatanta ta da aiki da ita to imanin ka ne ya kara hauhawa duk lokacin kuma da kai watsi da wata koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka sabawa Allah subhanahu wataala to imanin ne ya kasa don haka waɗannan Allah sifanta su da cewa amanu wa amilus salihati sun yi imani sun yi ayyuka na kwarai Allah ce to zai shigar da su jannatin gidajen aljanna anan ana nufin gidajen aljanna da ubangiji subhanahu wataala ya tanada musu waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su ta ƙarƙashin gidajen ko ta ƙarƙashin itatuwan da suke cikin gidajen idan ka ce ta ƙarƙashin wato ko dai zama min tahti ashjariha ko min tahti qusuriha daga ƙarƙashin itatuwan waɗannan aljannatai ɗin in zata ana ana nufin shuke-shuken da suke cikin gidan aljanna ta ƙarƙashin ita in ana ta ƙarƙashin su ne ƙoramin suke gudu in kuma ana nufin a gidajen aljanna ɗin ana nufin ta ƙarƙashin su ubangiji su subhanahu wata'ala ya samar da ƙoramu suna gudu a cikin su to ubangiji yana shigar da waɗannan da suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala gidansa gidajen aljanna Allah ce inna Allah yaf'alu ma yurid lalle Allah yana aikata abin da yayi nufi wato ubangiji subhanahu wataala shi yake aikata abin da ya ga dama ya aikata sawon abin nan zai amfanar da kai ne ko ba zai ko ba zai amfanar da kai ba zai cutar da kai ko ba zai cutar da kai ba Allah subhanahu wataala babu mai hana shi ya aikata abin da ya ga dama a cikin bayinsa daga cikin abin da yake yi da ganin damansa yake yi da nufinsa ne ya kai 'yan aljanna aljanna wanda suka yi ayyuka na kwarai ubangiji su wata ala ya kai su gidan aljanna sauraka ubangiji babu mai tambaya sai me yasa ya kaza babu mai masa bincike babu mai yi masa wato binciken kwakwaf akan me yasa zai yi kaza me yasa bai yi kaza ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun Allah ce babu mai tambayarsa game da abin da yake aikatawa sai dai su mutane a tambaye su wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi Allah shine wanda yake yin hukunci kuma babu wanda zai dawo ya ce zai yi gyaran hukuncinsa in yayi hukunci yayi hukunci kenan ba maganar appeal haka nan ubangiji fa'alun lima yurid yana aikata abin da duk yayi nufi babu mai shiga gabansa saboda me saboda halittar halittarsa ce mulkin mulkinsa ne komai nashi ne umarnin umarninsa ne alalahul khalqu wal amru da halittar da umarnin da hannun duka nashi ne saboda haka yana yin abin da yayi nufin aikatawa ubangiji subhanahu wataala yana da irada sa akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada shar'iyya shine abin da ubangiji subhanahu wataala yayi nufi ga bayinsa na saukar musu da shari'o'insa ya nufe su da cewa su bauta wa Allah da wannan abu ubangiji subhanahu wataala ya saka musu akan abin da suka yi na bautar Allah abin da kuma suka yi na saban Allah ya musu mummunan saka wannan irada ce shar'iyya irada kauniya kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwarsa ubangiji yana da iko yana da cikakkiyar irada duk abinda yayi nufin faruwarsa babu mai iya hanawa zai faru kuma babu abinda zai hana faruwarsa sannan Allah subhanahu wataala ya ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah wanda duk yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba fi akhira, wal a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila sama to ya hau sama da igiya thumma liyaqta sannan ya yanke sannan ya yanke ta falyanzur sai ya duba hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz shin mummunan tanadinsa shin wannan mummunan tanadin nasa zai kawar da abin da yake cika shi da hushi yake cika shi da haushi nan ubangiji subhanahu wataala da wa yake magana man kana zunnu wanda duk yake zato wato duk kafiri da yake wani tsammani ko duk wani mai hasada da yake tsammani ko kuma dukkan eh, da yake hasada ko kuma dukkan wani mai bautar Allah ala harfin mai bautar Allah akan gaba da yake tsammanin cewa lanyan surallahu rasulahu Allah ba zai taimaki manzansa ba ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama a duniya ba zai taimake shi a lahira ba yana cike da jin wannan haushin to ya kashe kansa shi kenan dama duk mutumin da yake cike da jin haushin abu ƙarƙarinta je ka mutu malamai sun yi saɓani wajen tantance wannan damiri na yansurahu rahu dinnan wa ake nufi ana nufin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ko ana nufin shi wanda ake magana a kansa wanda yake zaton Allah ba zai taimaka masa ba to alwahidi yake cewa da dama daga cikin malaman tafsiri abinda suke cewa wannan damirin na yansurahu ba zai taimaka masa ba ana nufin wanda yake zaton Allah ba zai taimaka wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ba wato kamar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda al-imam al-allamatu shanqiti yake cewa kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa mutanen da suke wa annabi hasada suke masa hasada game da addinin da ya zo da shi kuma addinin yake samun karbuwa saboda haka suke ta zaman daku suke ta zaman sa ido su ga wani abu mummuna ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama har ma suke tsammanin cewa annabi ba zai nasara ba ya taro a rada da kane sauraka ya ɗauko da ba gammo ya za a yi ya ce ya fito a cikin irin wannan yanayi ya ce zai tunkari duniya duka ya tunkari gaba ɗaya ɗaukacin larabawa duka waɗanda a lokacin suka yarda da bautar gunki suka ɗauka ita ce bautar da za ta fice su suke da al'adu nasu masu kyau da marasa kyau ya fito ya ce zai fuskance su ya kalubalance su ta gefe guda kuma ya kalubalanci manya-manyan addinai na duniya addinin yahudu da addinin nasara kai ya ma kalubanci har addinin majusawa waɗanda suka ce akwai alloli guda biyu a ce ya zo da wani abin da zai kalubalanci duniya duka ba iya al'ummar laraba kadai ba ko da da su kadai aka bar shi ta yaya zai iya da su ballantana kuma duk duniya a lokacin tana cikin wani yanayi da abin da ya zo da shi yana kishiyantar yanayinta to ta yaya zai yi nasara saboda haka wasu sai suke kallon annabi sallallahu alaihi wasallam lan yansurahullah Allah ba zai taimake shi ba don wannan ya dauko fadan da yafi karfin sa to shi ne Allah yake cewa ka gaya musu su mutu da haushi Allah sai ya taimaka masa ba makawa ko sun sun so wannan shine da dama daga cikin malamai haka suka fassara ayar abinda take magana akai man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah falyamdud bisababin ila samai thumma liyaqfa falyanzur hal yudhhibanna hal yudhhibanna kayduhu ma yaghith ya kama igiya ya je sama in ya je saman kawai ya datsa igiyar ya faɗo ya suntumo ƙasa ya kakkarye ya rugurguje ya mutu ya ga cewa shin abin da baya so din ba zai faru ba sai ya faru to wannan shine abinda wasu daga cikin malamai ko da dama daga cikin malaman tafsiri suka fassara ayar daga ciki akwai qatada akwai ikrima akwai ata abul jawza da sauransu kamar yadda ibnu kathir ya kawo al’imamu shankiti ya zaɓi wannan tafsirin cewa wannan shi ya yi masa ce kuma alƙur'ani akwai abin da yake ƙara ƙarfafa wannan inda Allah subhanahu wa ta’ala yake cewa ha’antum ula’i tu hibbo na kuma tu na bilkita bi kulle wa iza laƙo kun kalo amin na wa khalau addu alaikum al’anami na minal gaiz ƙul mutu bi gaizikum inna Allah alimun bi zaki sudur Allah subhanahu wa ta’ala ce wa iza khalau su waɗannan da Allah yake magana akan su su ne munafukai ce ha antum ula'i ga ku dinnan tuhibbunahum kuna san munafikan nan wala yuhibbunakum su fa ba sa san ku wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kun runguma alqur'ani duka ba abinda ba ku yarda da shi a ciki ba amma su abinda ya musu dadi shi suka karba abinda bai musu dadi ba sun bashi shi wa idza laqukum qalu amanna duk sanda kuka haɗu da su farar da baki za su riga gaya muku sun yi imani wa idza khalaw amma in sun koma sun koma gefe sun keɓanta addu alaikum anamila min al sai su rika cizan dan yatsa saboda jin haushin ku Allah ce qul ka gaya musu mutu bi ghayzikum ku mutu da bakin cikin ku wato abinda ba kwa so na ci gaban addini dai sai ya faru ko kun so ko kun ki ko da ko da yarda ku ko ba da yarda ku ba addini zai ci gaba to ce to wannan ayar da take cikin suratul ali imran tana karfafar wannan ayar da take cikin suratul hajj ne wato a takaice ne Allah subhanahu wataala nasiru rasulihi fid dunya wal akhirah sai ya taimaka wa manzansa a duniya da lahira don haka dukkan wani mai hasada ko wani maki da yake ganin ubangiji subhanahu wataala ba zai taimaka masa ba yake ma sa tsammani har ma yake fata yake jin haushin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata nasara don haka duk wani abu da ya taso aka ce manzo da sahabbai sun yi nasara abin yana bakanta masa yana bata masa rai to yayi iya bakin ƙoƙarinsa na ya ga yadda zai kawar da wannan jin haushin daga zuciyarsa yayi duk abin da zai yi menene abin da mutumin da wato ya cika da haushi da bacin rai yake yi ƙarshen abin da yake yi shine ya kashe kansa duk wanda ya shiga da damuwa damuwa ta ishe shi ta ishe shi yana hushi da hukuncin Allah shine karshe dai zuwa yake kashe kansa haka abin da rayuwa take nuna mana duk wanda bakin ciki ya dame shi bai yarda da kaddara Allah ba bai yarda da sa ba karshe abin da yake zuwa yayi shine ya je ya rataye kansa ko ya sha guba ko ya soke kansa ko ya jeho kansa daga sama a tsince shi matacce to kuma ku je ku yi abin da mai irin wannan jin damuwar yake yi kawai amma Allah subhanahu wataala ba zai fasa ɗaukaka addininsa ba saboda haka ubangiji sai ya tabbatar da addininsa ko kuma abin da kuke yi ba zai sa wannan abin ya tsaya ba wannan tafsirin mafiya yawancin malamai dangane da wannan zamiri cewa yansurahu ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam mata bangare guda kuma akwai waɗanda su kuma suna ganin wannan yanzu rahudin ba yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bane suna da nasu dalilan da kuma tasu fassarar wanda ita ce za ta zama tashi ya karatu mu insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh